يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ألا تشكي إيقونسا yau muna ranar sha hudu daren sha biyar ga watan Muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ce daidai da ranar nawa bakwai ko ranar bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam ya ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malami muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 294 haka ne ku? daidai inda mala ya rubutu da babban baki ke cewa wasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wal da isar musulmai sahabai na manzo sallallahu alaihi wasallam masharifa makka zuwa ga wato tiddai da ke garin makka wa nuzulihim da kuma saukarsu ko isassu zuwa ga can وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قريبا من مكة manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi da ke tare da shi sun isa kusa da garin makka wa nazalu marar zaharan suka sauka suka yi zango a gurin da ake cewa da shi marar zaharan wa la'allahu al-ma'rufu bil jamum mai yiwa shine gurin da yanzu ake san aka san shi da jamum aw wadi fatima al'an ko kuma gurin da ake cewa wadi fatima kwarin fatima a halin yanzu wa kana wusuluhum isha'an sanda suka isa wannan guri cikin dare ne sun isa wannan guri da ake cewa wadi fatima ko ake cewa jamo ko kuma ake kiransa da marru bahran daidai lokacin da wato anin dare ya shiga wa quraishun la ta'lamu bihim ƙuraishawa ba su san da zuwan su manzo sallallahu alaihi wasallam wannan guri ba wa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljaisha an yuqidu niran sai mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci rindinarsa mayaƙa da kowannensu su kunna wuta masu yawa a wancan lokacin ba a da wani abu da zai haska wa kowa inda yake kamar yadda ake da lantarki yanzu ko wannan da ake da ricaja fitila wacce take mai caji wa da sauransu sai zamanto in an yi tafiya irin wannan wutar da aka kunna da ishe take ci ita take nuna alamar cewar akwai jama'a a guri to musamman mayaka sai manzo ya umarci cewar a kunna wuta fa uqidat asharatu alafi nari sai aka kunna wuta wuta wuta har sai da aka samu wato harshen wuta da aka kunna kamar kimanin dubu goma yanayin yawan mayakan yanayin yawan wutan kowa ma gabansa ko ya kunna wa zalika li takhwifi quraish manzo ya sa an yi haka dan tsorata quraishawa wanda daga cikin dabarun yaki wa inzalin ru'ub fi qulubihim da saukar musu da ko kuma jefa musu tsoro a cikin zukata wa fi sahihain ko fi sahihain ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an jabir radiyallahu ta'ala an daga sabon annabi jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi قال يشي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gurin da ake cewa marru zaharan najtanil kaba muna tsinkar nunannin ‘ya'yan bishiyar arak shine mala ya fassara ya ce wa huwa nadiju min thamaril arak in an ce kaba abinda ake nufi da shi nunannan ɗan itaciyar bishiyar arak wanda ake asuwaki ɗin nan da shi wanda ake zuwa da shi daga saudiya wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal kuma haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a wannan lokaci ya ce alaikum bil aswadi minhu ku riƙa ciro baki na 'ya'yan wannan itaciya fa innahu atyab shine mai daɗi qalu ya rasulullah sai ku suka ce ya Allah Akunta tar algana ah, kayi kiwon dabbobi ne ka san mai daɗin wannan bishiyar saboda ba ba kowane gama gari bane yake sanin mai daɗin wannan bishiyar ba bishiyar cikin gari ba ce ba a ce kowa ya santa qala na'am ce kwarai kuwa wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha ai babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi ba ni kaɗai ba ne abu To za mu zo mai hulɗa da bayan Allah masu hankali sai ake koya mana hulɗa da marasa hankali don mu jure hulɗanmu da masu hankali ko a ke wanda ya hulɗa da dabba ya hulɗa da mai hankali ya samu sauƙi ya yafi wannan yana daga cikin horo na ubangiji wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya kasance fi man yajni ina daga cikin waɗanda suke tsunko wannan dan itaciya wa ya akhudhu khiyarahu yakan zabo ko yakan ciro wanda ya fi cikin wato ‘ya'yan itaciyar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan fara daga cikin guzurin kayan yaki. shi ne abincin an fahimta ko nau'i na abinci kafin wanda aka to da shi ya kare sai kun ci wanda kuka tara a hanya ka ku kare da na hannunku yana daga cikin dabarun yaki wa kanu yanzuruna ila dikkati saqai shi abdullahi dan mas'ud da yake hawa yake tsunkowa suna ta kallon wato siranta kafarsa idza sa'ada li shajaratin in ya kama wannan bishiya ya hau dan wato anin ya ciro wa ya'jabuna minha suna mamakin tsirar kafa gashi kuma ya dafe ya hau bishiya yana ta tsuru ina ta ciro wato Ɗan dan itace fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ta'jabuna min diqqati saqai mamaki ma kuke daga siranta ƙaurinsa fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah kenan lahuma waɗannan ƙaurukan nasa guda biyu sirara su dinnan asqalu fil mizan min jabal uhud sun fi dutsen uhud nauyi a ma'aunin lada ranar alkiyama siran tanan tasu da kuke gani wannan mamakin da kuke na kankanta tasu ko kuma rashin kaurinsu nauyi ne da su a ma'aunin lada ranar alkiyama ashe bayan gwada aikin bawa da gwada fayil ɗin da aka rubuta ayyukansa ana gwada shi kansa gwargwadon bunka da Allah gwargwadon nauyinka yare na kama ka gayya ke ne Abdullahi bin Mas'ud dan kaɗan mai yawa eh, zai yi nauyi a ma'aunin lada Allah ka samu ma mai nauyi وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya sahabinsa Umar dan Khattab akan yin gadi mana to su Umar ku ne fa mai masu yi mana gadi kada a bar wani bakon ido ya shigo cikin ayar nan namu ko kuma duk abu na gani ba a yadda da shi ba a ankarar wa kana al-Abbas baffan annabi Abbas dan uwan babansa ya kasance radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi harisan an yajida man yukhbiru quraishan ina ta kwaɗayin ya samu ko ya ga wani wanda zai je wa quraishawa labari liyakhruju yasta'minuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan su maza su fito daga makka su zo ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna masu neman wato anin asasanta ko a limana ko ya amintar da su daga far musu mun yi saranda an gane ku ina kwaɗayin a samu wani wanda zai je ba wa labarin ku zo maza ku yi saranda a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda cewar tunda kun yi saranda ba zai far muku ba yastaminuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su zo su nemi wato ainihin mika wuyansu ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qabla an yadkhula makkata unwata tun kafin ya shiga garin makka karfi da yaji farakiba baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abbas baffan annabi ya hau kan alfadarar manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi wa kharaja yaltamisu la'allahu yajidu ba'd al-hattaba ya fita yana nema dan mai yiwuwa ko zai samu wasu daga cikin irin masu neman kirare wanda neman itace ya yi nesa da shi daga garin maka ya zo irin wannan gurin dan ya je labarta masa aw ahadan yukhbiru quraishan ko zai samu wani ko da ba neman ice ya fito ba idan tsinkayi wani ice to maza je ka ga quraishawa maza su zo su yi saranda gurin manzon Allah gashi nan ya nufo su قال الأباس أباس يشي والله إني لا أسير عليها نارز إلى ألا أنا أتكنت فيها كون ونم الفدرات منذ إذ سمعت كلام أبي سفيان sai kawai na ji magana abu sufyan jagoran ma gaba ɗaya maka wa budail bin warqa shi da budail dan warqa wa huma yataraja'ani su su bin suna musayar magana wannan na faɗar magana wannan ma yana faɗa ma'ana suna tattaunawa wa abu sufyan ya a cikin maganganun da suke abu sufyan yana cewa ma ra'aitu kallailati niranan qattu tun da nake ban taba ganin wata wuta a cikin dare mai yawa irin ta yau kai wutar nan ta yawa ma'ana wutar da ya gano da su manzo suka kunna ce iya gani na ban taba ganin wuta mai yawan wannan ba wala askaran ice kai ko da karin yaki ba taɓa ganin masu yin waɗannan dan wannan wutar yadda ta yawa alamar yawa ce duk inda kaga wutar nan da mutane a gurin su da kansu suna tattauna hadihi wallahi qala budail sai budail shi kuma yace abokin magana abu sufyan hadihi wallahi khuza'a shi kai na tsaye maka da Allah kabila khuza'a ne hamashat hal harbu yaki ne ya motso musu ka san su dama gwanayen yaƙi ne maganar yaƙi ce ta motso suke dan wani abun nan irin kamar atisaid ne ko ya kaki qala abu sufyan abu sufyan yace khuza'atu aqallu wa adallu min an takuna hadhihi niranuha ce kai khuza'a yi kadan a ce wannan wutar ta su ce khuza'a kasan ta ya kai kasan da ba za a ce wannan dakarun yaƙin din nata ba ba ta isa ba ba khuza'a ce wannan qala fa arabtu sautahu abba zai ce sai na san na gane muryar abu sufyan ce wannan maganar nake ji tashin maganar abu sufyan ce shi da budai fa qultu aba hanzala nan da sai ko nace da shi baban hanzala fa arafa sauti shi ba sai ya gane muryar inda an san juna qala aban fadl shi ah baban fadlu kowa ya kira kowa da alkunyarsa qultu na'am sai nace masa eh, na'am na amsa masa ana malaka fidaka abi wa ummi isa me ke tafi da kai ko me ke faruwa babana da baba ta fansarka mana suna ƙaunar juna suna ƙaddara juna qultu hadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil nas yace to barin gaba ka ji manzon Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cikin ayar mutanen nan da kake gani wa sabaha quraishin wallah wayo wa garin shawa na rantse ma da Allah gane ko kaga zai kaɗa mahadda qala fa mal hila isa to haka ne mai dabara ka abi wa ummi babana da baba ta fansaka a ga mana mafita قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ci na rantse ma da Allah in ya kama ka wuyan ka ba naka ba sai ya sa an sare ma wuya wato wata dokar da na biyu kuma ka sani farka fi zai hadhihi dabba ta shawara ta da kai kaga hau kan bayan wannan dabba da nake ka in goya ka hau in goya ka hatta ati bika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan tsaya ko ina ba har sai na ji daga gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa asta aminuhu laka kai ma in nema ma mafaka in ce kayi saranda ka, kada kanka shugaba gaba daya zo faraki ba khalfi ce sai ya hau bayana qala faji'tu ce sai na taho ina tafe fa kullama marartu ala narin min niranil muslimina duk sanda na gitta wata wuta daga cikin wutar da musulmai suka kunna qalu man hadha sastilni waye wannan kada wani zo shiga mana cikin tafi ayari waye wannan ana ta kulawa yanzu wanda bai koyi dabara yakin ba za a haka da shi sai ka koya ka iya ce za ka tunkari gwamnati guda baka da wannan dabarun ko ɗaya santarantar ɗinka farar hula ai ba sauƙi ne da shi ba komai koya ake a musulunci kuma akwai shi da tsarin qalu man hadha suka ce waye wannan fa idza ra'aw baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun Allah suka ga idan suka hangi wato ainihin alfadaran manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ana alaiha kuma ni ina hau ina haya akan ta ni Abbas dan uwan babansa qalu amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko su a ah, ai dan uwan baban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ala baghlatihi akan taguwar manzon Allah ba matsala hatta marartu bilali Umar bin al-Khattab har sai da zo daidai wutar da Umar dan Khattab ikunna fa qala man hadha cewa ya wannan ya tunkaro mu wa qama ilayya yace bai tsaya ba ko sai ta zo ta guri na falamma ra'a Aba Sufyan da ya kalla ido ya ga Abu Sufyan ala ajzi dabbati akan wannan dabba a baya ma'ana ana goyo shi qala Abu Sufyan adumullah Abu Sufyan makin Allah nake gani nan ma gabansa zai yanke fadi, kuma ya san waye umar alhamdulillah alladhi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahad na gode wa Allah da ya bamu dama farmaka ba da wani alƙawari ba ko wani jeje yarjejeniya yau ga ranar haduwa ta zo kuma kharaja yashtattu ila رسول sallallahu alaihi wasallam sanne bar inda yake ruga a guje gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi warakattul baghlata ne ma na zaburi wannan wato anin alfadara tunda dai gudunsa ba irin gudun dabba bane kada ya riga ne fasa baktu sai na riga shi zuwa gurin manzon Allah fakta hamtu alil bagla nan da nan na sauka na tuza ban yi wata wata najira ba na tafi wato fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na shiga gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa dakhala alaihi Umar da shiga ta sai ga Umar ya shigo ya karaso fa qala ya rasulullahi ya manzon Allah hadha Abu Sufyan ga Abu Sufyan fa da'ani adribu ulqa yamin izin ya sare maka wuyar sa. kyalai ne sare ma wuyar sa ya manzon Allah kala qultu ya rasulullah abba zai ce sai ce ya manzan Allah inni ajartu ya manzan Allah na bashi mafaka na ba Abu Sufyan mafaka tun majalastu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan na zauna gurin manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi fa akhastu bi ra'sihi fa qultu sai na kama kansa na ce wallahi la yunajihi laylata ahadun duni na rantse da Allah ba wanda zai gana da shi a daren nan sai ni tunda na bashi mafaka a nan gana da shi ko me za a ji a ji daga kariya da yake kokarin bashi to bayan an yaka kaga wannan yana nuna shugabanci a musulunci duk abin da ake umar din nan bai karfin halin da ganin sa ko ya sare shi ba sai da ya zo zuwa ga shugabanci shi ma kuma duk abin da ake bai tsaya a can an yi ta ta kare ba to in musulunci ne ni ma musulmin ne kuma ne baban ma annabin ne shi ma bai fito wannan ba mu daidai can ya maza ya riga to kaga wannan duk da shugabanci duk a tafiyar da ake kowa kokari ke tsare shugabanci amma aka ce da shugabanci kowa ya sa kafa ya haure shi to ba inda za to ice wallahi la yunajihi lailata ahadun duni falamma akthara umar fi sha'ani da umar ya matsa shi fa ba shi dama ya sare shi duk wani wani jan lokaci da ake a daina shi qultu mahalan ya ibn al-khattab sun ce kai saurara kai dan khattab saurara da Allah fa wallahi law kana min rijali bani adi ibn ka'ab ma qulta misla hada na rantse maka da Allah da yana daga cikin wato mazajen aje dan ka bangaren da kake a cikin Quraysh da baka faɗi wannan magana ka ci a kyale ka kashe shi ba ka saurara mana abbas ya fara jin zafi qala mahalan ya abbas umar ma yace saurara abbas fa wallahi la islamuka kana ahabbu ilayya min islam al-khattab law aslam na rantse maka da Allah musuluntarka ita na fuso akan musuluntar khattab babana da ya musulunta ta haka bace wa ma bi illa أني قد عرفت أن إسلامك أحب ila رسول الله صلى wa sallam min من إسلام الخطاب nan ban da wani abu da ya fi abin da na riga na sani ne cewar musuluntarka a gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ita ce abin da ya fi so fiye da musuluntar khattab babana dan kai baba ne a gurinsa dan uwan babansa ne kuma kowa yana son shirya da danginsa to na sani cewar manzo ya fi son musulunta ka fiye da babana khattab wannan magana nake maka magana ce ta abin da ya shafi Allah manzo ba maganar gidanmu bane ko na abin da ya kamata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر قوت القالي زي ما قال sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idhab bihi ya Abbas ila rahlik kai Abbas tafi da shi zuwa masaukinka bangaren da kake je na bashi wato mafakar da ka nema a bar an bashi ka je ka zama tare da shi fa asbahata fati ne bi in gari ya waya ka zo min da shi na yanzu dai magana dare na maganta tattaunawa ta isa ka kowa ya tafi gurin wutarsa an gane ko a ji a ci gaba da gadi falamma asbahatu Abba zai ce da na wayi gari gari ya waye gadautu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. sai ne gaggawa wato ne sammako na tafi da shi zuwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa ma ra'ahu qal ko da ya ganshi sai manzon Allah ya ce wai haka ya aba sufyan ya aba sufyan kai can kai abu sufyan kai co alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illa Allah yanzu lokaci bai yi ba gare ka da zaka shaida babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai qala bi abi anta wa sai shi ma ce babana da baba ta sakka ya manzan Allah ma ahlamak wa ya kai ka haƙuri wa akramak wa ya kai ka martabawa da darajantawa dukkan karamci ka ba sama da kai wa awsalak wa ya fi ka sadar da zumunta shi ya ka sadar da zumunta da tuni ba wuyansu yanzu shi ya ga martabawa da yanzu ba shi sai labarinsa ya ga haƙuri muraran dan da yanzu ba a labarin su ko wannan kalmomin da ya jero lokacin jero su لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا yanzu kam na tabbatar da da wani abin bautawa tare da Allah ba Allah ba to da ya maganta min halin da nake ciki tunda dai halin da samu kana ciki yanzu na tsaka mai wuyan nan duk da an bani mafaka na kwana amma ba a natsa nake ba ko kwanciyar ana a kyale a share ma wuya ana cewa to a ji a zo da kai gobe goben an zo mai kasan me za a yi ya ce to da da wani abin bauta tare da Allah ba Allah ba ni kam da ya maganta don ba yau na fara bautarsa ba kuma ma ga halin sa ba kana cikin to bayan an yi haka yace wai haka ya aba sufyan kai co kai abu sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah to naji tunda ka tabbatar ba wani abu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah abin da kake bauta da can bai maka amfani ba bai yi rana ba to akwai mahadin la ilaha illallah akwai muhammadun rasulullah lokaci bai yi da zaka shaida cewar babu wani manzon Allah da Allah ya aiko zuwa gare ka in ba ni ba kuma ni manzan nasa ne qala bi abi anta wa ummi ice babana da baba ta fansakka ma ahlamak mamakin hakurin da kake da shi Wa ya kai ka hakuri wa akrama mamakin martabawarka da darjanta waninka da kake da shi wa ya kai ka wa ausanak wa ya kai ka sadar da zumunta mamakin yadda kake da sadar zumunta amma hadhihi amma wannan kalmar da ka faɗa ta yanzu wai kai manzon Allah ne fa inna fil nafsi minha hatta al'ana shay'a ni har yanzu a raina da ina jin da kaikayi a wannan dai ne nake jin har yanzu hankali na bai gama kwanta in yadda kai manzan Allah kaga la ilaha illallah ba ta cika ke. fa qala lahu abbas wanda ya bashi mafaka ya roki a bashi mafaka abbas ya ce da shi wai hak kai canka aslim maza ka musulunta na ya ja maka washhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maza ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma hakika annabi muhammad manzon Allah ne qabla an tudraba ulaq tun kafin a sare ma wuya kake wani dari dari maza ka karba in gane ko qala fa sai aka yi dace nan take sai wa shahida shahadatul haqq ya shaida shaidawa ta gaske an ci riba ko to saboda akwai abin da Allah yake nufi shi yasa Umar dai bai samu cimma nasara abin da yake shi yasa muke fatan ainihin da muke tsaka mai wuya Allah ya tatar da mu zuwa irin waya gari gobe ma ce good luck ya musulunta insha Allah Eh, ya da bai iya ba kaga ya zama nama ai shikenan so ta zarce tafa yi mana eh. Ba bayar da Allah bai iya fatan mu Allah ka mana mafita nan kusa ya eh, ka zaka iya sani kata'ibul muslimin تسير لدخول مكة وأبو سفيان ينظر jama'a jama'a yanki yanki ɓangare ko ɓarya ɓarya ta wato dakarun musulunci ga su a halin da ake ciki tasirul koli makka suna tafe dan shiga garin makka an tunkaro makka daga inda aka yi zango wa abu sufyanu yanzu abu sufyan ya zama dan kallo yana kallon yadda dakarun nan suke cusawa suke tunkaran makka lamma aslama abu sufyan yayin da abu sufyan ya musulunta قال الأباس رضي ta'ala تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه sai Abbas ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul fakhra ya manzan Allah ka san fa Abu Sufyan mutum ne da yake san alfahar. ina son ya faɗi wani abin kirki ko kuma wani abu na isa da Allah yi masa halayyarsa ce wannan faja Allahu sha'an sama masa wata dama da zai wato ainihin alfahari da ita qala na'am sai annabi ce eh haka ne man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin na yadda kasancewarsa ɗaya daga cikin al'ummar musulmi a matsayinka na baba a gare ni ka roƙa masa wata dama a gurina to duk wanda ya shiga cikin gidan abu sufyan a cikin jama'ar makka da muka tunkara ya sha ba za a bashi ba ya tsira ai zai alfahari da wannan cewar an ba da dama duk wanda ya shiga gidana ya taka tudun mun tsira zai ji daɗi da wannan an martaba shi wa man aghlaqa alaihi baba wanda kuma duk ya shiga gidansa ya kulle kofa ta ji tsoro fa huwa amin shi ma an kyale shi ya sha ba za a taba shi ba wa man dakhala al masjid al haram wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga wato anin masallacin Kaaba masallacin Makka mai alfarma fa huwa amin wannan amintacce ne kan wanda ya taba shi Allah ya faɗa da kansa ya ce wa man dakhalahu kana amin duk wanda ya shiga wannan wato farfajiya ta masallacin Kaaba amintacce ne wa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ammahul abbas manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya umarci dan uwan babansa Abbas baffansa an ya habisa ba Sufyan yace abin da za a yi tunda kai ka bashi mafaka dalilin musuluntarsa taku ta zo ɗaya dama tuntuni kuma yanzu gashi ana tare to ina so ka ɗan tsare mana shi bi madyaqil wadi inda khatmil jabal a daidai ɗan wani sako da ke wani kwari a daidai gaban wani dutse ka tsere mana shi a nan hatta ta murra junudullahi fayaraha har wannan runduna ta Allah da muka taho da ita ta gama wucewa ya ga yadda take idansa ya gane mana mu nan ma wani salo ne fafa'ala sai abba zai ce kaga dan rabe a nan mu jira bari su gaba ma biyu ma'ana ya aiwatar da abin da manzo ya ce famarratil qaba'ilu ala rayatiha sai kabilu suka rika wucewa kowace da tutarta masu rakiyar manzo sallallahu alaihi wasallam dakarunsa falamma marrat qabilatun yayin da wata kabila ta zo ta wuce qala ya abbas sai ce ya abbas man hadhihi wannan wace kabila ce fa aqulu sulaim sai ce wannan kabila sulaim ce qala fa yaqul ce sai ya ce mali wal sulaim ina ni ina tunkara sulaim ثم bihi al qabila sannan sai wata kabila ta wuce fa yaqulu ya abbas ce ni kai abbas man haula waɗannan kuma suwaye fa aqulu muzaina sai ce wannan kabilan muzaina ce fa mali wani muzaina ina ne ina tunkarin muzaina ba ruwana da muzaina hatta na fidatul qaba'il har sai da duk ƙabilin da suke tare da manzo kowace ɗaya ba ɗaya suka ƙare ya gama ganin yawan rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ru qabilatin illa sa'alani ana ba wata kabila za ta wuce sai ya tambaye ni waɗannan wace kabila ce fa iza akhbartuhu bihim in na labarta masa cewar kabila kaza ce qala mali wa li bani fulan sai ce ina ni ina tunkarar bani fulan ma'ana kowanne da aka taho da shi ba kan wallasa bane kuma ga su sun haɗu sun yi dandazo duka a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta marra bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana shushuɗewa har manzon Allah tsira da mace Allah su ta'ala gare shi ya zo ya gitta shi fi katibatihil khadra a cikin nasa wato rukunin ayarin wanda suke wato anin kamar ka ce koriyar tuta ko cikin wato sutura ta tuta eh, da koriya wato kalas kama kala ganye irin yadda zaki kokoya a sojanci in kuka shiga cikin daji shikenan kun saje da ganyayyaki fi hal muhajiruna wal ansar ga mutanen da suka yi ƙaura daga makka ga na madina la yara minhum illa alhadaqa min alhadid kowa ya waiga ya kalla sai ga babu komai a hannunsa sai mulmulallen dutse kunda ta dukan abokin gaba ma'ana waɗannan makamansu ma na musamman kuma su suke zagaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah nan take sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ya abbas man haula abbas su kuma waɗannan masu ɗauke da ƙunda suwaye kala da dace da shi hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ma manta da manzon ita a wannan wato tawagan manzon Allah ce tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine nan ciki fil muhajirin wal ansar a tsakankanin wato muhajirun da ansar qala ma li ahadin bi haula'i qibalun yace ai waɗannan da yadda na gansu ba wani mai iya gaba da gaba da su ko wani mai ikon ya tunkare su waɗannan da ka gani ba ababen taɓa bane sun قال sannan sai ce wallahi ya abal fadl sai ce na rantse maka da Allah kai baban fadl ikira abbas da alkunyarsa laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawma aziman wannan sarauta ta dan dan uwanka ma'ana kaninka abdullahi baban annabi wannan sarauta ta annabi muhammad kenan dan dan uwanka ta kai inda ta kai girman nata yanzu ya isa qala qul ce sai lace da shi ya aba sufyan kai abu sufyan inna hannubuwa wannan ba mulki bane annabta ne kaga kenan duk wanda yake sabon musulunta sai an rika tunusar da shi ga abin da ake faɗa ba irin wanda ka sa faɗa da za ka faɗa ba ko ashe ga duk haka abin yake ko da ce sai wannan annabta ce ba mulki bane qala fa na'am idza yace to haka ne mulkin eh, annabta tasa ta kai inda ta kai wani ya karbi gyara ko qala qultu naja ila qaumika yace to maza neman mafita ko kuma kubuta ko wato ainihin rabauta game da al'ummarka ya za a yanzu saƙo ya isa kafin a ƙarasa a kai a dai kai musu wadda za a samu dai sassaucin abu kaga dai kai da muka na baka mafaka aka ta kaiwa ana kawowa har ka samu to su kuma yanzu me za a musu an gane ko wama ba abu sufyan abu sufyan fa kuma nan ikutsa ita fi hatta ja a quraishin har ya riga isa zuwa ga quraishawa fasaraha bi a'la sauti ya kwarara muryarsa ma'ana ihu da katuwar murya ikirari da babban murya ya ma'ashara quraish hadha muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bihi ku quraishawa gafa muhammad nan ya zo gare ku da rindinar da ba za ku iya gaba da gaba da ita ba faman dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira ya kubuta fa qamat ilaihi zawjuhu hind binti utba sai matarsa hindu yar utba ta taso ta yi kansa fa akhadhat bi sharibihi ta kama masa gashin baki fa qalat ta ce uqtulul hamita dazim ku kashe wannan mai tebar da babu komai cikinsa sai mai kawai da da kitse al'ahmash saƙain mai siraran ƙaurika ya zo yana faɗa wata magana qabuha min tali'ati qaumin abin da yake faɗa ya yi muni a matsayin gaban wasu jama'a da yake tahowa ma'ana ya shawo gaban wasu jama'a yana zuwa gaya maganar da bata kamata ba ta ma fi shi fusata shi qala yace kai kai can la taghurrannakum hadhihi min anfusikum kada wannan ta rude ku ku ta ranku fa innahu qad ja'akum ma la na lakum bihi ina ga muku da ba za ku iya gaba da gaba da shi ba da ya karo. wannan mace ce don ta riƙe gashin baki na ba matsala bane man dakhala dara abin sufyan fahuwa amin ina kuma gaya muku wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tabbaci ya tsira an ba shi wannan lamanin qalu qatalaka Allah suka ce Allah ya tsine maka wa ma tukunya anna daruka gidan ka zai mana inda ya taho qala wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin ina ga muku wanda ya shiga gidansa ma ya kulle ya tsira wa man dakhala al-masjid al-harama fa huwa amin haka wanda ya shiga masallaci mai alfarma ma ya aminta fatafarraqa nasu ila durihim kowa sai kama hanya sai gida maza mu je mu kulle gida tunda da ce mun gida mun kulle mun tsira kowa sai gida ya sa sakata wa ila masjid wasu kuma suka yi masallacin maka mai alfarma cikin ka'aba wa fi mururil kata'ibi amama abi sufyan a lokacin da yanki yanki na rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shudewa dinnan ta gaban Abu Sufyan ala sa'ad bin ubada lokacin da sa'ad bin ubada suka gitta su abu sufyan da abbas to sa'ad dan ubada ya ce wa huwa yahmilu rayatal ansar wanda shine mai rike da tutar mutanen madina qala li abi sufyan ya ce wa abu sufyan al yawma yawmul malhama in baka sani ba yau ranar rincafewar yaki ce al-yawma tastahillu kaaba yau magana ka'aba ta kare shiga ka'aba yau ya halatta fashaka zalika abu sufyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kai kukan wannan kalma ta sa'ad bin ubada gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bace ta cika Hmm? to ai ban san ta mata na dan ma ya juye ku ya kai kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam faqala kadhaba sa'ad sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ce sa da ya kuskure dan suna faɗa kadhaba suna nufin ma'ana akhba kuma abin da ya faɗa dama ba daidai bane sai wato ka'aba ta halatta ba shine abin da aka zo yi ba ai ba ka'aba aka zo a farma ba waɗanda suka hana abauta wa Allah a ka'abar aka zo a maganta matsala ko walakin hadha yawmun yu'azzimu Allah fihi al-ka'aba sai manzo cewa ah, wannan rana ce da Allah zai martaba i girmama ka'aba ba rana a ci ta halatta a fata-fata da ita ko makamanci wa yawmun tuqsa fihi al-ka'aba yau ce ranar da za a sanya wa ka'aba sutura wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin raya ce wannan tuta ma da aka baka in haka ne baka cancanci rukunta ba ba kalmar da ya kamata ta fito daga bakin mai rukun tuta kenan ba fa libni hi qais aka ce ku ba wa qais tutar nan yadda sa ba dai barka da ba dai bar cikin gidanka da ita ba amma dai ladabtar waka tuta za ta koma gurin danka. an gane ko kaga har a filin daga in aka samu wani daga cikin dakaru ya wani abu to nan take ana masa ladabtarwa kata'ibul iman tadkhulu ila makkata fi manzarin yahussul qulub yace ga yanki yanki na dakarun musulunci dakarun imani tadkhulu ila makka suna shiga garin makka fi manzar a wani yanayi na kallo ya alqulub wanda ke girgiza zakata wa za'imu quraish yanzu ga jagoran quraishawa abu sufyan idan sana kalle masa wannan shigar wannan runduna da yanki yanki nata wa yudhiluhu hakan yana tafiyar da tunaninsa wa yurawwi'uhu yana tsorata shi ma yara hatta talaqa musri'an ila quraish ya gaba wata ba wani abin yi ba kawai in ba zai nausa zuwa ga qurayshawa ba yuhadhdhiruhum ya tsawata musu wa yunziruhum ya musu gargadi wa ya'muruhum bi adami al muqawamati na mai umarta su cewa ba ko bayin gaba da gaba da su kakkuce za ku tanka mu. walluju ilal almasjid haram ina mai gaya masu kowane ya je ya fake da masallacin Allah mai alfarma wa ila durihim kowa wanda zai tafi gidansa ya maza gidansa ya je ya kulle wa innaha la'iratun la'ibratun azima tabbas haƙiƙa wannan izna ce mai girman gaske turassihu fil qulubil yaqin wacce ke tabbatar da sakankancewa a cikin zuciyar bawa mai ba da gaskiya tana tabbatar da sakanka cewa bi nasrillahi da samun nasara Allah azza wa jalla mai girma da buwaya li ibadihi almu'minin ga bayin sa mu'minai wannan shine bude garin makka da aka eh, to ai banda ba zai bane kane <laughs> yace a wannan gaba yace ya so a ce na ma Abu Jahal yana raye ya ga manzo ya shiga ya shiga cikin garin makka da dakaran da sun fi gaban a tunkare su bakin ciki kan bakin ciki kenan go in ma zuciya zai haɗiya ya mutu ya mutu eh, wannan wani abu ne dama mutum zai ji haka amma kuma abin da ya gani ya riga ya gani bakin ciki ya gama ganin sa wanda aka jefa cikin rijiyoyi da wani sauransu as'ilatu lil muraja tambayoyi dan koma abin da aka koya أين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش عند وصولهم إلى مكة yayin da su manzan Allah Sira da aminci Allah su gare shi suka isa garin Makka a ina rundunarsa ta mayaka suka sauka a Marruz da Haran ko wurin da ake cewa Wadi Fatima a halin yanzu ma ahammu ma qamu ba'da nuzulihim me muhimmin abin da suka tsayu da yi bayan sun yi zango kora wuta dan razana quraishawa da firgita su wa mal hikmatu fi zalika yace me hikimar wannan sanya ya wuta a firgita su a razana su a sa musu tsoro ma hiya durusul المستفادة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان waɗanda darussa aka ƙaru da su a mu'amalar da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi da Abu Sufyan faɗo wasu darussa da aka ƙaru da su aka koya eh yake cewa a nan manzo sallallahu alaihi wasallama ko a wannan darasi na abin da ya faru na mu'amalar manzo da Abu Sufyan an koya mana sanar da mu cewa abin da Allah yake cewa manzo ya kira zuwa ga hanyar Allah ubangijinsa Allah da hikima ya bi salo na hikima shi kai abu sufyan yanzu lokaci bai za zaka ba da gaskiya da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ko lokaci bai maka da zaka imani da neman zan Allah ba har an bi masa tasallon hikima wanda da tun karan farko da tuni yanzu ba shi da an yi gaggawa banda wannan ma wannan yana nuna duk sanda jagoran al'ummar musulmi ida ce da shigar wani babba a cikin arna musulunci to ka a ɗauke shi koma baya a bashi wannan darajar da ike da ita a daɗin za ta yi tasiri a tafiyar da ake aka ga an ce da shi an yi da duk wanda ya shiga gidansa ya tsira ko kuma yana jin daɗin dama mai son haka ne aka yi haka dan a same shi idan da tabbata a cikin musuluncin kuma in ciyo ma wasu A ah, to ba gashi sai na cewa ku share mata wannan kar ta ku ta kai ku ga abin da ba za ku iya fita ba kaga duk wannan ya gamsu da abin da yake ciki salon hikimar da na abu kace me eh yace kuma wannan yana sanar da mutuwa duk ta'asar da mutum ya da barna kai a matsayinka na musulmi bawa kamar shi bawa kada ka rika jin baka so shigo musulunci wannan ba naka bane ka bar Allah da bayansa da abin da ya tsara a kansu irin wannan gangancin hanyar zama na yi akwai da na jana cewa mu ai da gudu lokacin zai musulunta mu ai lafiya da ce kai ai ya kware mun akai haka ba ka sabu da Allah ya tsara ba eh, wannan abin da aka yi makan kaji ba daɗin kuma kai kuma shine ɗaukakar ka a kan ka nema zunubi a yi maka matsayi a aljanna da sauransu na'am eh

ya amanta eh. eh kamar da na faɗa ɗan su cewa an bashi wata dama ta martabawa eh, kaga ai kamar yadda Allah yake faɗa wanda suke ba akan tsarin annabta ba Allah ya faɗa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla to kazalika yafalu su waɗanda suke shiga garuruwa dan mulki in sun je fata-fata suke da garin yan mulkin mallaka a haka suke kuma duk wani wanda yake jin wani ne ko kuma shine shugaba a nan sai sun mai da shi ba kowa ba kafin su tafi to wani da yake tsari ne na annabta ba abu wannan tsarin sai shi duk da yana daraja su sai ba bashi ba watsa masa darajar ba aka martaba shi to da ka wannan shine abin da ke in muka kula ko ita ma safiya sannan ka mota a ribatattun yaƙi aka karshe manzo shi ya aure ta

eh to ai shi manzo ne annabi Musa kuma an yi wahayi da haka in yi addu'a a lalatar da doke su fir'auna a gama da su kada ma su bada gaskiya to ai magana ce ta shi manzo ne ana iya sanar da shi kai ba Allah nan fa ba wanda zai musulunta ba ba wanda zai imani ba ko to kaga in yi addu'a sayayi yayi a daidai shi amma ka da yanzu irina irina farar hula Allah zai samu dace yawa hakan hakan kwarar koyarwa ce babba shugaba kada ya zama mai yawan magana zama idan ya ga wato ana ana neman a samu yan baraka a cikin jama'a i wani hukunci wanda zai yanke tattaunawa a tura abu gaba kaga da wannan yana cewa saurara abba da saurara umar rai ya fara baci sai shi to abin da za a yi je ka da shi masaukinka gobe ka zo min da shi kaga ma'ana ba cewa aka yi na bayan abbas ba ba kuma ce aka yi umar kai ma na goyi bayan ka ba ko kuma ban goyi bayan ka ba hukunci a mamu ni ne shugaba dai tunda kun kawo magana guri na a kai mun zuwa gobe ku jira to shugaba ya zama mai irin wannan darasi ne in abu ya zama tattauna shi zai kawo har a al'amura to a dakatar a dan cilla gaba ko masu daga shari'a ai haka suke wani lokaci amma so lokaci dan a burkushe burkushe subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk